يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أمواء السلام عليكم muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwarmu a wannan rana ta hudu ga wata ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da tara ga watan biyar sha tara a cikin wannan masallaci don ci gaba da mu kamar yadda muka saba matanmu shi ne allah maɗaukakin sarki ya ba ku ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya a daidai faɗin Allah madaukakin sarki walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah madaukakin sarki ko kuma walamma ja'ahum za mu tashi kai daidai mun tsaya kai a daidai faɗin Allah madaukakin sarki aya ta walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladhina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'anatullahi 'ala al-kafirin بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب walil na azabun muri. za mu tashi a daidai faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad ja'a Musa bil bayyinat Allah ce idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina Da aka ce musu ku imani da abinda Allah ya saukar sai su ce mu imani da abinda aka saukar mana wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah aka ce musu ku imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama na qur'ani sai su ce nu'minu bima unzila alaina ko da mu imani ne ya wadatar mana yi imani da abinda aka saukar mana na littafin at-taura da injila ba za mu tabbatar da wani abu ba sai da wa'innan wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce ma abinda ke sabanin qur'ani suna wayaquluna bima wara'ahu ay bima siwahu huwa al-qur'anul karim Allah ce kulfa lima taqtuluna anbiya Allah kace musu me yasa kuke kafirci ma ko me yasa kuke karkashe annabawan Allah min qablu in kuntum mu'minin in ku kasance masu imani qul bal wa an biya Allah ne qabl in kuntun mumini me sa kuke karkashe annabawan Allah in kuntun mu'minin in ku kasance masu imani za mu tashi a daidai faɗin Allah maɗaukacin sarki wa a kun Musa bil bayyinat hakika Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu sun mattafastumul ijila sannan kuka riƙi ɗan maraƙi bayan annabi Musa alaihi salatu salamu an antum zalimun kuna masu zaluntan kawuna. ayoyin da muka karanta su a jiya ayoyi ne da suke ta bayani akan abin da ya shafi mutanen banu isra'ila da kuma annabi musa alaihi salatu wassalam cewa allah maɗaukakin sarki ya ba shi littafi kuma ya bi a sa wasu annabawa da manzanni ya ba da annabi isa ɗan maryam bayyanannun hujjoji da shi ma ya je da su wajen jama'arsa da za su tabbatar da cewa shi din annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma Allah ya ce muka karfafe shi da ruhi mai tsarki aba kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu sashi su kareta annabawan wasu kuma sashi su su inufi kashe waɗannan annabawa shine Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum Musa bil bayyinati haqiqa Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu mata matakastum al'ijira sannan kuka riƙe ɗan maraƙi min ba'adihi bayan annabi musa alaihi salatu wasalam wa antum zalimun kuna masu zaluntan kawunan ai min ba'adi ma za an ankum ila turi li lahi azza wa jalla bayan annabi musa alaihi salatu wasalam ya je ganawa da allah maɗaukakin sarki sai kuka riƙe ɗan maraƙi bayansa allah ce wa tafa da ƙaunar musa min ba'adihi min huliyihim ijilan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin wattakhadha qaumu musa mutana annabi musa alayhi salatu wassalam surika wattakhadha qaumu musa min ba'di surika abayan samin ulihim ijilan jasadan lahu khuwar suriki wan dan maraki dake ihu yana yana kuka yana ihu Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum shi ba su ganin cewa dan marakin nan la yukallimuhum ba zai musu magana ba wala yahdihim ba zai shiryar da su ba wala awalam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ba zai shiryar da su wata hanya ba ittakhaduhu wa kanu zalimin sai suka riki wannan dan maraki suka kasance azzalumai masu zaluntar kawunansu da Allah ya ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinat al-imam yake cewa ai ja'akum bil bayyinati dallatu ala sidqi wa haqiyyatu nubuwwatihi kal 'asa allati tahawwalat thubanan mubayyinan al-imam al-tabari yake cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da bayyanannun hujjoji hujjoji nan wanda suke nuna gaskiyan annabi Musa alaihi salatu wasalam akan cewa shi din annabi ne daga cikin annabawan Allah wa haqiyyatu nubuwwatihi da kuma tabbatar da gaskiyan annabtan annabi sallallahu alaihi gaskiyan annabtan annabi Musa alaihi salatu wassalam kal asa kaman sanda da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi Allah ce wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa la taqaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun Allah ya ce wa alki asaka jefa sandanka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya jefa sandansa sai ta zamto kaman wata macijiya ka annaha jannun walla mudbiran annabi Musa ya juya da gudu Allah ya ce masa ya Musa la taqaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ya kai Musa kada ka ji tsoro inni la kafu. ladayyal mursalun lalle ni ba na son annabawa matsorata kun ga anan Allah maɗaukakin sarki ya bada annabi Musa alaihi salatu wassalam sanda sandan nan da ke amfani da ita in ya jefa ta takan zamto macijiya yace wa yadahu allati akhrajaha bayda'a lin-nazirin Allah maɗaukakin sarki ya bada annabi Musa alaihi salatu wassalam wata mu'jiza idan ya sanya hannunsa a cikin aljuhunsa sai ya zamto hannun tana haske har tana kashe idon mai kallo usluk yadaka fi jaybika takhruju baydaa min ghairi su in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha Allah ce usluk yadaka fi jaybika takhruju baydaa min ghairi su in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra don haka annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah maɗaukakin sarki ya bashi mu'jiza na idan ya sanya hannunsa a cikin aljuhunsa in ya fito da ita sai ta dinga haske tana kashe idon mai kallo wa falkin bahar da kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi mu'jiza na lokacin da mutana fir'auna suka bi jama'a annabi Musa alaihi salatu wasalam za su kashe su Allah ya ce masa falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun قال كلا انما اي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا متانا النبي موسى عليه الصلاه والسلام suka ce a lalle za a riske mu lalle mutanen fir'auna za su riske mu za su kashe mu sai Allah madaukakin sarki yake cewa ko kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa kalla a inna ma'iya rabbi sayhadin lalle ubangiji na na tare da ni kuma da sannu zai shiryar da ni abinda ya kamata mu Allah ce fa awhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr man falaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai muka yi wahayi wa annabi Musa alayhi salatu wassalam akan ya buga wannan tekun da sandansa sandan da take hannunsa wanda take dawowa maciziya sai Allah ya ce masa ya bugi wannan teku da wannan sandan yana bugan tekun sai tekun ta tsage ta zamto kaman wani gada mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sai da suka je tsakiya sai mutanen Fir'auna kuma suka fara shigowa cikin wannan teku sai da mutanen Fir'auna suka zo tsakiya Allah madaukakin sarki ya halakar da su gabaki daya shine wa falkil bahar wal jarad Allah madaukakin sarki ya bada mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam al da fari saboda sun ki imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu fari na suna cinye amfanin gonansu duk abin da suka yi na amfanin gona sai wa'innan fari suna cinyewa Allah ce fara salla alaihi mutufana wal jarada wal kummala wal bafadi a waddama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin fara salla alaihi mutufana Allah madaukakin sarki ya aiko ma wa'annan mutanen annabi Musa banu Isra'ila kenan at-tufana ruwa mai yawa wal jarada da fari wal kummala da ƙananun dabbobi wasu wasu kace al-kummal ana nufin ƙwarƙwata wanda duk wanda bai imani da Musa ba sai ya dinga ganin wa'annan ƙwari suna yawo a jikinsa duk wanda bai imani da annabi Musa salatu wassalam ba a gonansa wa'innan fari da su je lokaci guda su cinye amfanin gonan gabaki daya waddafa fadi a da kwaɗi duk wanda bai imani da annabi musa ba layin salatu wasalam a cikin a cikin gidansa sai ta ganin kwaɗi kawai kwaɗi a nan kwaɗi a nan kwaɗi a nan Wabba fadi a waddama da jini allah maɗaukacin sarki ya aiko mu wa'innan jama'a na annabi musa jini duk wanda zai sha ruwa sai ya ga ruwan ya dawo jini wanda ya imani da Musa kuma in zai sha sai ya ga tacaccen ruwa ne mai kyau wadda ma Allah ce ayatin mufassalat ayoyi ne daki daki amma duk da haka fastakbaru wa kanu qauman mujrimin suka yi girman kai suka kasance jama'a masu laifi Allah ce walamma waqa alaihim rijizu qalu ya musa da'u lana rabbaka bima ahida inda. la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum Rijiza ila ajalin hum balighuhu idan hum yankuthun lokacin da Allah madaukakin sarki ya sassaukar musu da waɗannan fitintulu idan aka saukar musu da kwadi aka saukar musu da fari aka saukar musu da jini aka saukar musu da kaza sai su je su ce ya Musa ud'ulana rabbaka ya Musa yi mana addu'a a wajen ubangijinka yayi mana wannan abin da ke damu idan Allah ya yaye mana wannan abun za mu yi imani da kai amma idan Allah ya yi musu sai su ci gaba da kafircinsu a inda suka tsaya Wa Allah maɗaukaki sarki ya aiko annabi Musa a.s. da ayoyi da hujjoji bayyanannu shi ne wani ƙajja a kun Musa bil ce hakika Musa ya zo muku da bayyanannun hujjoji wa falkil bahar wal jarad wal kummal wa bafari a sa'ir al ayat allati bayyanat sirkuhu wa haƙiyyati nubuwatihi Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi Musa da ayoyi daban-daban wanda suke bayyanar da gaskiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma tabbacin annabtansa kamar da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizozi mabambanta yana daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya ce masa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma wani kai imani da ni ni din annabi ne daga cikin annabawan Allah ya ce ba zan imani da kai ba sai ka sa wancan bishiyar ta taso daga inda take ta zo inda kake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan bishiya ya ce ke bishiya zo bishiyan ta jijjiga ta balle daga jijiyanta sai ga bishiyan tana tafiya ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi da wannan mutumi annabi ya ce ma bishiyan koma bishiyan ta koma inda take kaman ma bata taba ballewa ba wannan na daga cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi mu'jizozi daban-daban shi ma wanda ya zo da shi wajen al'ummarsa akan su imani cewa shi din nan annabi ne daga cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki aiko su da annabta da manzanci zuwa ga wannan al'umma kamar yadda aka aiko annabi salih alaihi salatu da taguwa shi ma an ba shi aya suka ce ba za su yi imani da salihu ba har sai sun ga taguwa ta fito daga cikin dutse ga dutsi can a ce ga dutsin ya tsage a gara kuma ta fito daga ciki kafin su imani da salihu kuwa haka Allah madaukakin sarki yayi wannan taguwa ta fito amma duk da haka ba su imani da annabi salih Allah ce musu to hadhihi naqatullahi lakum aya fadaruha ta'kul bi ardillah wala tawassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun alim yace wannan taguwa ce ta Allah ku batta ta ci a bayan ƙasa kada ku shafe ta da wani cuta sai azaba mai tsanani ya shafe ku قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء kuma عذاب أليم Allah ya ce wannan taguwa na Annabi Salihu taguwa ce da Allah madaukakin sarki ya aiko ya bada shi ya bada ita mu'jiza wa Annabi Salihu yau za ta sha ruwa ita kadai ba wanda zai fito ya sha ya dibi ruwa gabaki daya ita wannan rakuma ita kadai za ta sha ruwa ita Wa shi gari kuma sai ku fita ku dibi ruwa a gari sai kuma ku tatsi nonon wannan rakuma amma duk da aka su suka ga bai musu ba buhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sawaha suka ƙaryata annabin suka kuma soke wannan raƙumi akwai wani da ake ce masa wanda malamai suke ce wanda ya soke wannan raƙumi shine uddaru shine ya soke wannan raƙuma Allah madaukakin sarki ce to tamatta'u fi darikum thalathata ayyam tunda an aikunce ba za ku yi imani da salihu ba sai an aiko muku da wani aya Allah maɗaukakin sarki ya ba da annabi salihu wannan aya ta taguwa ta zo muku kuka ki imani da shi kuma kuka kashe wannan taguwa Allah ya ce to ku ji daɗi na kwana uku an ba da notis kowa ya ji daɗinsa na kwana uku bayan kwana uku za a halakar da su Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su saboda kafircewa da suka yi wa annabin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mu shine annabi Salih alaihi salatu wassalam shi ma annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da ayoyi da hujjoji bayyanannu amma duk da haka wannan jama'a ta sa suka ki imani da wannan mu'jizozi da ayoyi da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi shine Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat haqiqa Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu kamar da Ibn Kasir yake cewa ay al ayatul wadihat wad dilalatul qati'a qati'at ayoyi a fili da dalilai yanke ala annahu rasulullah akan cewa shi ba annabi ne daga Allah wa annahu la ilaha illa Allah kuma lalle babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wal ayatul bayyinatu ayoyin nan bayyanannu in ji alhafiz ibn kathir shine at-tufan akwai ruwa na tufana da su ma Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu na halakarwa wal jarada da fari wal kummala da kwarakwatai wad dafadi'a da kwaɗi wal dama da jini wal asa da sanda wal yad da idan ya sanya hannunsa a cikin aljuhu ta fito tana haske tana kashe idon mai kallo wa falqil bahar da kuma tsaga teku wa falƙil bahar walmanna wasalwa da kuma walitanzimil gama'im da kuma saukar da walitazlimil gama'im kai. da saukar da girgije Allah maɗaukakin sarki saukar musu da wani girgije kamar wani dutse a samansu akan idan ba su yi imani da Musa ba za a sauke musu amma duk da aka ba su yi imani da annabi Musa ba walmanna wasalwa aka saukar musu da almanna wa salwa nama da zuma walhajar hajar wa dalika min al ayat allati shahaduha da wasu daga cikin ayoyi da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam da su Allah ya ce wa a kun Musa bil bayyinati hakika Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da bayyanannun ayoyi mata takhastumul ijila sannan kuka riƙe ɗan maraƙi. ai ma'abudan ma'budan min dunillah fi zamani Musa wa ayyami kuka riƙi ɗan maraƙi abin bauta koma bayan Allah maɗaukacin sarki a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam shine Allah ce thumma takhastumul ijla sannan kuka riki ɗan maraƙi kamar da Allah a wani waje yake cewa wa idwa adana Musa 40 lailatan thumma takhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun tuna lokacin da muka yi alƙawari da Musa na 40 lailatan na dare ku 40 thumma takhasumul ijla sannan kuka riki dan maraki bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam wa antum zalimun kuna masu zalunta kauna bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya je ganawa da ubangidinsa sai kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun ikhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa wa'adna Musa haqiqa mun yi alƙawari da Musa 30 laylatan dare ku 30 wa atmamnaha bi 'ashrin muka cika masa da kwanaki goma sai malaman tafsiri irin su ibnu abbas suka ce wa wa'adna musa 30 lailatan mun yi alƙawari da musa dare ku 30 shine daren zulqa'ada watan zulqa'ada baki daya wa atmamnaha bi ashrin muka cika masa da goma kuma sune goman farko na zulhijja wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila da faɗin Allah wata kada ƙaunin Musa min baɗi min hulihim ijilan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu da fadin Allah madaukake sarki a cikin suratu taha fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun fa qala lahu fa lahum ijlan jasadan lahu fa qala lahu Musa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai shi samiri ya fitar musu da wata dan maraki wanda wannan dan marakin tana kuka fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu da faɗin Allah sun matakhadul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinatu fa afauna an zalika sannan kuka rike dan maraki bayan gaskiya ya zo muku fa afauna an zalik Allah ya ce sai muka muku afwa akan haka wa ataina Musa sultanan mubina hakika mu ba da Musa hujjoji bayyanannu to haka su wa'innan jama'a na annabi Musa alaihi salatu wassalam sun riƙi ɗan maraƙi bayan annabi musa alaihi salatu wasalam a matsayin bauta lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya dawo daga wajen ganawa da ubangijinsa sai ga ana bautan wani abu koma bayan allah sai ce ƙala fama haƙubuka ya samiri ya ce ƙala basurtu bi malam yamsuru bihi faqabtu qabdatan min atharir rasul wa nabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi qala fadha fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tuqlafa انظر الى الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا yace me qala fa ma khadbuka ya sami me zancen ka ya kai sami yace ai na bi kabattu qabratan min athar ar-rasul fa nabastuha wa kadhalika sawwalat li nafsi haka dai eh, ta masa bayanin cewa ya ya kama ya bi ne ya ɗebe hanyar ƙabattu qabdatan min atharir rasul fa nabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi yace haka zuciyata ta kayatar mu haka na gada dama haka ne saboda ya musu baki ne da cewa ai Musa ma ga abin bautansa nan ya bar abin bautansa ya je ganawa da wani abin bauta daban don haka ku bi wannan dan maraki shine abin da shi ma Musa yake bauta shi kuma annabi harun alaihi salatu wasalam da annabi musa ya bar jama'an a wajensa ya ce a inni khashitu an ta taqula bai da bani isra'ila wa lam Ya ce yace ai ni ina jin tsoron kada a ce na raba kan mutanen banu isra'ila kuma ba za su ji magana ta ba ce shi yasa na bar su su ci gaba da wannan bautan dan maraki da suke bauta Shi ne Allah ce sun mattakhastumul ijila sannan kuka riki ɗan maraki aimin ba'di ma an ankum ila turi lahi a azza wa jalla bayan annabi Musa ya je ganawa da Allah maɗaukakin sarki min ba'di bayan sa wa tun zalimun kuna masu zaluntar kawunan ibnu kasir yake cewa ai fi hadha ad-dai alladhi dayya'tumuhu min ibadatikum a cikin kuna masu zaluntan kawunan kojan abin da kuka kasance kuka aikata na bautan wani koma bayan Allah wa antum ta'lamuna hula ya ilaha illallah ko bayan kuna da musanin cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kama kala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walamma su qitafi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin da faɗin Allah walamma waqa alaihim rijzu qalu ya musa dukul lana rabbaka bima ahida inda da faɗin Allah fa arsalna alaihim tufan wal jarada wal kummal wal dafadi aw dama ayati mufassalat hazuwa zuwa karshe to haka suna masu zaluntan kawunan su akan wannan abin da suka rika na bauta koma bayan Allah madaukakin sarki al-imamu tabari yake cewa wa hadha tawbihun min Allah lil yahud wannan abin wulaƙanci ne ga yahudawa daga Allah madaukakin sarki ga yahudawa wa ta'yirun minhum minhu da kuma kaskantawa da kuma aibantawa daga Allah madaukakin sarki musu wa ikhbarun minhum minhu an minhu lahum annahum idza kanu fa'alu ma fa'alu min ittikhadil ijl ilahan wa huwa la yamliku naf'an wala darra wadan sun aikata abinda suka aikata suriki wani abin bauta na dan maraki koma bayan Allah madaukakin sarki bayan dan marakin nan ba zai amfane su ba ba kuma zai cutar da su ba Shi huwa la wa huwa la yamliku an wala Shi ne wa antum zalimuna kuna masu zaluntan kawunanku. Abuja a Ja'far yake cewa ma'anar kalami wa a ja'akum ayyama a ashara yahud bani Isra'il ya ku taron Yahudawan banu Isra'ila Allah maɗaukacin sarki ya aiko muku ayoyi bayyanannu ala amrihi wa sirqihi wa haqi wa akan umarnin Allah da gaskiyan manzanci na annabi Musa da kuma tabbatar da cewa shi annabi Musa annabi ne daga cikin annabawan Allah amma duk da haka kuka ki imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam kuka riki wani abin bauta koma bayan Allah maɗaukakin sarki shi yasa ma suka ce su fa ba za su taɓa imani ma da Musa ba har sai sun ga Allah ɓalo-ɓalo? wa idh ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara fa akhadatu musaiqatu wa antum tanzurun suka ce mu ba za mu taba imani ma da kai ba Musa har sai mun ga Allah balo balo Allah ya aiko da tsawa tsawon nan ta halaka su ga baki da su anan ayan tana gura mana cewa wajibi ne duk abinda annabawa suka zo da shi na ayoyi na alamu da ke nuna cewa su dinnan annabawa ne daga cikin annabawa Allah mu karbi wannan abin mu yi imani da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ayoyi ya zo da hujjoji bayyanannu ya zo da ayoyi ya zo da hujjoji bayyanannu wajibi ne kai imani da waɗannan ayoyi da waɗannan hujjoji bayyanannu da ya zo da su da suke nuna cewa shi ɗin annabi ne daga cikin annabawan Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da bayani cewa a nisanci bautan gumaka a bauta ma Allah shi kare su daina bautan lata su daina bautan uzza su daina bautan manata su daina bautan dukkan wani abin bauta koma bayan Allah su koma bautan Allah shi kare wajibi ne mu yadda da wannan duk wanda ya ƙi yadda da ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya ƙi yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na qur'ani duk ita ce mafi girman mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ita saboda a cikin littafin ta kunshi komai da komai to ka kiyarda da wannan abin ko ki kiyarda da wannan mu'jiza da annabi ya zo da shi kuma mutum ya zama na bautan wani koma bayan Allah madaukakin sarki to dai tsinci kansa a cikin irin abinda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka tsinci kansa na zaluntan kawunansu kai ma dai zamto kaman ka zalunci kanka saboda ka ƙi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kin ƙi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kin ƙi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi haka duk wanda bai yi imani da annabi ba lalle ya kasance daga cikin wanda ya zalunci kansa Allah ya ce wa idza akhadna mithaqakum tuna lokacin da muka riki alƙawalin ku a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Allah madaukakin sarki ce wa id akhadna mithaqakum tuna lokacin da muka rike alkawalin wa rafa'na fawqakum tur kuma muka daukaka a bisan ku dutse khudhu ma atainakum bi quwwatin muka ce ku rike abinda muka zo muku ma atainakum aka zo muku da shi bi quwwatin da karfi wasu ma'u kuma ku ji sai suka ce ai sami'na wa asaina mun ji kuma mun ki wa ushribu fi qulubihim al'ijla an shayar a zukatunsu son dan maraki bi kufurin saboda kafircinsu Allah ce kulbi sama ya amurkun bi imanukun ka ce musu tir da abin da imaninku ke umurtanku da shi in kuntu mu'minin in kun kasance masu imani to wannan aya da Allah ya ce wa na akhadna mithaqakum tuna lokacin da muka rike alkawalin wa ana fauka kuma tura kuma muka ɗaukaka dutse a ku a wani waje Allah ya ce wa idna taqnal jabala fawqahum annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bi khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu ga rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wa idna taqna al-jabala fawqahum ka'annahu zulla tuna lokacin da muka sanya dutse a saman su kai ka ce wani girgije ne ko kai ka ce wani inuwa ne ka annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim suna tazatan cewa za a auka musu wannan abin zai auko musu Allah ya ce to khudhu ma atainaku ku khudhu ma atainaku ku riki abin da muka zo muku da shi bi quwwatin da karfi wadhkuru ma bihi kuma ku tuna abin da ke cikin wannan abin da muka zo muku da shi wannan ayar tana guda mu Allah madaukakin sarki na guda musu cewa su riki abinda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo musu da shi na littafin at-taura sai Allah madaukakin sarki ya daga dutse ya sa a saman su cewa idan sun riki abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam da shi na littafin at-taura sun kubuta idan kuma ba su rika ba Allah madaukakin sarki zai sake wannan zai sa a sake wannan dutse a kansu kamar da malamai suke cewa yadhkuru ta'ala alal yahud bima akhadahu ala aslafihim min ahadin wa mithaqin bil amali bil amali bima jaa fi at-taura indama rafa'a tur fawqa ru'usihim malamai suka ce Allah madaukakin sarki na ambata ma yahudawa a kan su riƙa bima a akhadahu ala aslafihim abin da aka daga a samansu su min ahadin na alkawali wa mithaqin bil bima a fi a kan su yi aiki da abin da ya zo a cikin littafin a taura inda ma rafa a turi faukar rusuhi lokacin da aka ɗaukaka dutse a saman kawunansu tahdidan lahu ghayra annahum lam lam bima alaihi saboda an musu haka ne saboda ba su cika alkawalin abin da suka ɗauka ma Allah maɗaukakin sarki cewa za su bi wannan annabi ba annabi Musa alaihi salatu wasalam kai ka ce suna cewa sami'na wa asaina mun ji kuma mun ki fa abadul ijla suka bauta ma dan maraki wa ushribu hubbahu fi qulubihim bisababi kufrihim bisababi kufrihim thumma amarahum rasulullahi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama sai suka ki suka ce sun ji amma sun ki fa abadul ijla suka bauta ma dan maraki sai Allah madaukakin sarki ya shayar da su son bautan wannan ɗan maraƙin a zukatansu saboda kafircewa da suka yi sun ma'amara rasulahu sallallahu alaihi wasallama ayyukabbiha madda'uhu min anna imanihim huwa alladhi amarahum bi qatl al-anbiya wa ibadati al-ijli wa tamarrud wal isyan sannan Allah madaukakin sarki ya umurni ma manzonsa annabi Musa alaihi salatu wassalam akan ya munanta abinda suke kai akan bautan dan maraki da suka kasance a kayan nan ya gwada ma al'ummarsa cewa wannan bautan fa ba bauta ne na gaskiya ba min anna imanihim huwa alladhi amarahum bi qatl al anbiya bayan suna jin cewa ai imanin da suka yi nema ya sa su umarni ko ya kai su ga kashe annabawa wa ibadatul ijli da ko bauta na dan maraki wa tamarrudi wal isyan da kuma taurin kai da kuma sabon Allah don haka tun da sun ki bin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da shi sai Allah ya ɗaukaka dutse a saman su ce, ko ku yi imani ko a sauke wannan dutse a kan ne wa kuma rafa ana boka ku fawqakum ku tuna lokacin da muka riƙe alƙawalinku, muka ɗaukaka a bisan dutse muka ce khudhu ma ataynakum ku riƙa abin da muka baku da kowacin da ƙarfi ku riƙe wannan littafi na a taura gamgam wasma'u kuma ku ji abinda littafin ya kunsa sai suka ce ana wa a asaina mun ji kuma mun ƙi. kamar yadda Allah maɗaukaki sarki ke cewa yana daga cikin sifan mu'minai innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma malam yartabu wa jaharu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun lallai sun mu'minai yana daga cikin abinda ake son su kasance a kai innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wanda suke imani da Allah da manzonsa sun lam yartabu sannan ba su yi shakka ba waja'alu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu to abinda ake so shine mutum ya ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a ba wai sami'na wa asaina ba mun ji mun ki suka ce sun ji abinda Allah ya faɗa akan cewa su bi annabi Musa sun ji amma ba za su bi annabi Musa ba shi shine sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu son dan marakin a zukatansu ai hubbal ijli alladhi abaduhu bi da'wa samiri bi da'wati samiri gilahum sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu tsananin soyayya ga wannan ɗan maraki da suke bauta masa saboda da'awan musa samiri da ya musu cewa ai wannan ɗan maraƙi da suke bauta shine abin bautan annabi musa ya bar abin bautansa ya je wai ganawa da ubangiji bayan ga abin bautansa ya manta shi ana Shi shine ushribu fi qulubihim ijila bi kufrihim Allah ya ce kul bi sama ya'murukum bihi ka kace musu tir da abinda imanin ku ke muku ke umurtanku da shi in kuntum mu'minin in ku kasance masu imani tunda suna jin cewa ai imanin da suka yi ne da ma ya sa suke bautan wannan dan mara sai Allah yake ce musu tir da wannan imanin ku da yasa kuke bautan wani koma bayan Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minin in ku kasance masu imani Allah ce kul in kana lakum darul akhir قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله madaukakin sarki yace kace musu kul in kanat lakum darul akhirah idan gidan lahira ya kasance saboda ku a wajen Allah keɓe da sauran mutane to ku yi burin mutuwa idan ku kasance masu gaskiya Allah madaukakin sarki yace ba za su taɓa yin burin mutuwa ba har abada saboda abinda hannayensu suka gabatar Allah masani ne ga abin da azzalumai ke aikatawa to ana aya da Allah maɗaukacin sarki ce ƙul in tilaku buddarul afira, ka kace musu idan gidan lahira ya kasance a wajen Allah maɗaukacin sarki keɓe ne ku kaɗai koma bayan mutane to ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in ku kasance masu gaskiya Ibn abbas ke cewa ƙulun Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki na gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama qul in kana lakum ad-dar ay id'u bil mauti. ala ay al fariqayn akdhabu fa abu fa abuwahu dhalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ibnu abbas yake cewa Allah maɗaukakin sarki na gaya wa annabinsa kace musu qul in kana lakum ad-darul akhirah idan gidan lahira ta kasance ku kadai ne saboda ku kadai ne ke bantattu gidan lahira ta kasance to ku kira mutuwa duka wannan bangare da bangaren mu'minai da bangaren su kafirai kowa ya burin mutuwa a ga wanne ne yake kan gaskiya ai idda'u bil mauti ala al fariqaini akzabu fa abu zalika sai suka ki haka ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga shi annabi da yake ce musu to ku yi burin mutuwa mana mu gane in cewa abin da kuke kai nan gaskiya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat bari ma dai su wa'annan yahudawa suna cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ai mu wuta ma ba za ta shafe mu ba sai wasu 'yan kwanaki ku. Allah ya ce ka ce musu kul inda indallahi ahadan shin ko rike alkawali ne da Allah falai yukhlifa Allahu ahdahu akan Allah ba zai saba alkawalinsa ba am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko kuma kuna faɗi ne akan Allah madaukakin sarki akan abinda ba ku da masaniya akai to su suna jin cewa su ba su shafa ne da mai wuta ma ba za su shiga ba kuma kiyama ma don su akai in an je can ma suna da kikkiawan sakamako shine kul in kana lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan khalisatan ay kama za'amtum annahu la yarqul aljannata illa man kana hudan aw nasara kamar yadda suke riya cewa babu ma wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance bai hude ko ba na tsari, Allah ce wa qalu lan yarkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka wo. kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suna cewa ai ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance bai hude ko wanda ya kasance ba nasari Allah ce tilka amaniyuhum bari dai wa'annan burace burace ne kawai da suke yi a cikin zukatansu Allah ce ka ce musu kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ai kama za'amtum annahu la yarqul aljannata illa man kana hudan aw nasara wa anna an-nara lam tamassahum illa ayya lam tamassuhum illa ayyaman ma'dudatin illa ayyaman ma'dudatin kuma suna jin cewa lalle ba za su wuta ma ba za ta shafe su ba sai wasu ɗan kwanaki ku. fa in kuntum sadiqina li hadhihi ad-da'wa fatamannaw al-maut sai malamai suka ce in kun kasance masu gaskiya akan wannan da awon cewa da yahudawa da nasara ba za su shiga su kaɗai ne za su shiga aljanna kuma cewa wuta ba za ta shafe ku ba sai su yan kwanaki daban ididdigaggu to ku nemi mutuwa ko ku yi gurin mutuwa wa hada nau'un min al-mubahalati bainahu wa bainar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan wata nau'i ce daga cikin nau'i na mubahala tsakaninsu da annabin Allah kamar yadda a sheikh abdurrahman ibn nasir sidi ya kawo a cikin littafin tafsirinsa a taisirin karimin rahman ya ce to ku buraci mutuwa manna wulmaut ibn abbas ke cewa wata manna yahudar mauti lamatu wallahi da yahudawa sun buraci mutuwa wallahi da sun mutu da Allah ce ce fatamannawul mauta tunda kuna cewa da yahudu da nasara su kadai ne za su shiga aljanna ko buta ba za ta shafe su ba sai wasu yan kwanaki kididdigaggu to ku yi fatan mutuwa mana mu gani ibn abbas ya ce wallahi da sun yi fatan mutuwa a lokacin da sun mutu ga baki ɗayansu wa qala law tamanna yahudal maut lamatu law tamanna yahudal maut lamatu ibnu jarir tabari kuma a cikin tafsirin sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna yahuda tamannaw al-mauta lamatu wala ra'aw maqa'idahum min nar walau kharaja alladhina yubahiluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama la raja'u la yajiduna ahlan wala malan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wa'annan yahudawa sun yi fatan mutuwa da sun mutu da kuma sun je sun ga su a wutan jahannama walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma suka nufi da su yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun fita wajen mubahala mubahala shine ai tsinuwa ku ce wallahi in ku ne kuke kan gaskiya in ba ku kuke kan gaskiya ba Allah ya muku kaza da kaza da kaza shi ma annabin Allah ce in ba shi ne ke kan gaskiya ba Allah ya masa kaza da kaza to wa'annan kafirai da sun yadda sun fita sun yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun koma sun ga gidansu la raja'u la yajiduna ahlan wala malan da za su dawo su ga ba iyalansu ba dukiyoyinsu kamar da wanda zo a cikin sahih na musnad na al-Imam Ahmad da faɗin Allah madaukakin sarki da kuma faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata 'ala al-kadhibin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm idan wa'ilan kafirai suka yi jayayya da kai bayan abin da yazo maka na ilimi to kace musu ta'alu ku zo nad'u abana'ana mu kira ‘ya'yayenmu wa abana akum da ‘ya'yayenmu wani sa'ana da mata takim wani sa'akum da mata takim wa an fusara da kawunanmu wa an fusakun da kuma kawunanku sun yi hil ji Allah a natallahi alal kadibin sannan mu yi mu ba'ala mu sanya la'antar Allah a kan masu karya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun yi haka da sun zo sun samu ba komai a gidajensu ba iyalansu ko ba dukiyoyinsu ya ce. قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت تكبورة متوى إن كنتم صادقين أي في دعواكم فتمنوا الموت ولا يتعرض هؤلاء للمباهلة ibn kasir yake cewa ku in kun kasance masu gaskiya to ku yi fatan mutuwa kuma kada ku bijiro walayya ta'arraf haula ilal mubahala kuma wa'annan ba su yadda suka bijiro aka yi mubahalan da su ba Allah ce fatamannawul maut in kuntum sadiqin ku buraci mutuwa ko ku fatan mutuwa in ku kasance masu gaskiya Allah ce walai yatamannahu abadan bima qaddaman adihim walan yatamannahu da dai ba za su taba yin wannan fatan mutuwa ba har abada bima qaddaman adihim saboda abinda hannayensu suka aikata wajen bauta ma wani Allah madaukakin sarki Allah ce wallahu alimun bizalimin Allah masani ne ga abinda azzalimai ke aikata. a cikin suratul jumu'a Allah madaukakin sarki ke cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah ya ku wanda ka yahudanci in kuna riya cewa in za'amtum annakum awliya'u lillah in kuna riya cewa ku din masoya Allah ne ko kuma ku waliyan Allah ne in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi Fata manna wul mauti to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in ku kasance masu gaskiya Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba burin mutuwa ba saboda abinda hannayensu suka aikata wallahu alimu bizalimin Allah madaukakin sarki masani ne da abinda su azzalimai suke aikatawa don haka ba za su taɓa burin mutuwan ba saboda abinda suka kasance suka aikata na miyagun laifuffuka na saɓawa Allah maɗaukakin sarki da kuma saɓawa abinda manzonsu ya zo musu da shi na abinda ya shafi gaskiya to haka idan da sun gurace mutuwa da mutuwan ta zo musu amma Allah ce ba za su taba fatan mutuwan ba har abada saboda abinda suka aikata Allah kuma yana sane da abinda su suka aikata na zalunci na abinda suke aikatawa na abinda ya saba wa Allah ya saba wa manzon da aka aiko musu shine kul in kana lakum darul akhirah in ya kasance gidan lahira inda Allah a wajen Allah madaukakin sarki ke bantatu ne ku kadai a wajen ku ku kadai ne ke bantattu aka yi kiyama don ku min dunin nasu koma bayan mutane to ta manna mauta ku yi fatan mutuwa in kun da sadiqina in kun kasance masu gaskiya Allah ce ba za su taɓa fatan mutuwa ba saboda abinda suka aikata su ya aikata Allah kuma masani ne akan abinda azzalumai ke aikata to wannan ayar tana nusar da mu cewa ba daidai bane lokacin da mutum cuta ya masa tsanani yayi fatan mutuwa misali baki da lafiya cuta yayi tsanani ki fatan kawai Allah ma ya kawo ƙarshen rayuwarki ki mutu ki huta ko mutum baya da lafiya yayi fatan kawai Allah sa ma ya mutu ya huta ba a san wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ka yi fatan mutuwa saboda wani cuta da ya tsananta maka sai dai ka ce Allahumma in kana in kana alhayatu khairan li ya Allah in rayuwa ita ce mun mafi alheri to Allah ka raya ni ya Allah in mutuwa ita ce mafi alheri a tattare da ni Allah ka karbe ni ina mai eh, eh, eh, biyayya ma Allah to wannan shine addu'an da ake son mutum ya yi lokacin da cuta ya masa tsanani amma kada mutum don cuta ya tsananta masa yayi fatan ya mutu kawai ya huta a'a kai fatan ya Allah in mutuwa shine kwanciyar hankali ko kuma samun nutsuwa a tattare da ni da da samun kyakkyawan sakamako Allah ka sa in tafi a sa'a ya Allah in kuma rayuwa ta ita ce mafi alheri Allah ka raya ni ka bani lafiya wannan shi ne addu'an da ake son mutum ya yi lokacin da cuta ya tsananta masa ba a son mutum lokacin da cuta ya tsananta masa Ya yi fatan kawai Allah ya karbi rayuwarsa kawai ya huta shine fatamannawul maut ku yi burin mutuwa ko ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba daidai ba ne mutum ya dinga fatan mutuwa saboda wata cuta da ta sauka masa sai dai babu laifi mutum yayi fatan idan rayuwa ita ce mafi alheri to Allah ya raya shi kuma tafiya shine yafi ko kuma Allah ya karbe shi yana mai yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya zo da shi Allah maɗaukake sarki ce ulman kana wala tajidannahum ahrasan nas wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat ala hayatin wa na min ya waddu a أحدهم لو a ألف alfasana. ألف سنة وما هو بمزحزه يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala nahu? su wa'annan yahudu dai zaka same su ahrasan nasi ala hayatin yace zaka same su mafiya kwaɗayin mutane ne akan rayuwa akan su rayu su yi tsawon kwana sun fi kowa kwaɗayin duniya kuma su ne mafiya kwaɗayin rayuwa daga waɗanda suka yi shirka Allah maɗaukakin sarki ce ahduhum ɗayan ɗayansu yana son da za a rayar da shi shekaru dubu ko shekara dubu law yu'ammaru alfasanatin wama huwa bi muzahzihi min al'adab ko baya zama bai zama mai nisantar da shi daga azaba ba domin a rayar da shi wama huwa bi muzahzihi min al'adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima yaqulu Allah maɗaukacin sarki ya ce wala tajidannahum ahrasan nas su wa'inda yahudu da ka same su su ne mafiya kwaɗayin rayuwar duniya wa min alladhina ashraku fiye da wanda suka yi shirka yawaddu ahaduhum ay yawaddu alyahud da ka samu daga cikin yahudawa law yu'ammaru alfasana bai kima a ce yayi shekara dubu na zaune ba a duniya wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi ay wa ma huwa bi mub'adihi min al'adabi wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi ay bi mab'adihi min al'adabi bai kasance ah, bi muzahzihi ya zamto an nisanta daga azaba ba ayyu ammar lokacin da aka rayanta shi lokacin da aka rayar da shi wallahu basirun bima ya'malun Allah madaukakin sarki ya kasance mai kula ne dangane da abin da bayi suke aikatawa wannan ayat ita kuma tana nuna mana cewa su waɗannan yahudu ko kuma su yahudawa suna da son duniya suna da son rayuwar duniya suna son su jima a duniya ba su kima wanda daga su bai iya shekara dubu a duniya ba kuma ya zamto a nisanta shi daga azaba lokacin da ya yi wannan tsawon kwanaki nasa na duniya sai Allah ce Allah fa masani ne a dangane da abinda su wa'innan yahudawa da kowa ma ke aikatawa ce sa ibn kathir yake cewa ai almunafiq ahrasa nasi wa huwa ahrasun alal hayati min almushrik su munafikai sun fi kwaɗayin duniya fiye da sun fi kwaɗayin su zauna a duniya fiye da mushrikai shine wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin na ashirin. alladhina ashraku a duhu da ka samu ɗaya daga cikin waɗannan yahudawa bai kima ya shekara dubu ba yana zaune a duniya a rayan tashi ya zamo ya rayu a duniya kusan shekara dubu Allah ce to Allah mai basira ne dangane da abin da bayi suka kasance suke aikata. ai bimubaadihi min adabi, ayyu amma ra'aita amirahu alf a rayan tashi ya zamto ya rayu kusan shekara dubu wallahu basirun bima yaqulun Allah madaukakin sarki mai basira ne dangane da abinda mutane suke aikata Allah ce kul man kana aduwwal li jibril kul man kana aduwwal li jibril fa نزله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته malaikati wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal wa mikal fa inna allaha dulil Allah madaukake sarki yace kulman kana aduwan li jibril kace musu duwan da ya kasance na gaba da jibril fa innahu nazalahu ala qalbika A ce musu lallai shi ya saukar a zuciyarka bi lahi da izinin Allah musaddiqan limabai ne dai na gaskata abin da ke gaba gare shi wa hudan da shirya wa bushra da bushara lil ga mu'minai Allah ce man kana wani lillahi duk wanda ya kasance na a gaba da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusuli da manzanninsa wa jibrila da jibril wa mikala da mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah madaukakin sarki shi kuma na adawa ga su kafirai wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa kul man kana aduwwan li jibril al-imam tirmidhi ya fitar da sababin saukan wannan aya yace man kana aduwwan li jibril har zuwa ƙarshen aya annal yahuda qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallama lalle yahudawa sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama innahu laysa nabiyyun min al-anbiya'i illa ya atihi malakun minal mala'ikati babu wani daga cikin babu wani daga cikin annabawa babu wani annabi daga cikin annabawa face mala'ika daga cikin mala'iku na zuwa masa inda rabbi daga min inda rabbi daga wajen ubangijinsa bin risalati da sako wa bil wahyi da wahyi faman sahibuka hatta nutabi'uka kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin wa'innan mala'iku waye sahibinka da zamu bika kai kana ta ɓangaren mala'ika mika'il ne ko kana ta ɓangaren mala'ika jibril kafin mu yi imani da sakon da ka zo da shi Ƙala ya ce jibril ta wajen jibril ƙala zalika Yun zalu bil harb wa bil qital wa zalika aduwuna suka ce su wa'ina yahudawa suka ce ai jibrilu shi yake saukar da abin da ya shafi yaƙi, da kashe-kashe don haka shi jibrilu abokin gabanmu ne laukulta da ma ka ce mika'il mala'ika mika'il alladhi yunzalu bil qatr wa bir rahma tabanaka da ma ka ce mala'ika mika'il shi da ke saukar da dusar ruwa ya saukar da ruwan sama ya saukar da jin kai yake kula da fitowar tsirrai suka ce da ma shi ka faɗa da sai mu bi ka mu bi abinda ka zo da shi fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya ila qawlihi lil kafirin sai Allah ya saukar da wannan aya har zuwa faɗin Allah fa inna Allah aduwwul lil kafirin lalle Allah na gaba kiyayya da su kafirai to sai malamai suka ce Jibril ذكر جبريل وميكائيل بعد ذكرهم في عموم الملائكة دليل على شرفهما وعلو مقامهما anan ayan da Allah ce man kana aduwwan li jibrila a can kuma aka ce da mika'ila da aka ambaci waɗannan mala'iku su biyu a cikin mala'iku ga baki ɗaya ba ambaci sauran ba na gwada cewa su waɗannan mala'iku guda biyu suna da girman daraja da kuma ɗaukakuwa fiye da sauran mala'iku shi ne Allah ke cewa ulman kana aduwan li jibrila ka ce musu lallai duk wanda ya kasance na gaba da jibrila fa innahu nazzalahu ala kalbi, lallai ka ce musu shi ya saukar a cikin zuciyarka shi mala'ika jibril shi ke saukar da Ƙur'ani wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al almunzirin bilisanin arabiyyin mubin nazala bihi ruhul amin wanda yake saukar da shi ne ruhi amintacce ala qalbika litakuna min al almunzirin bilisanin arabiyyin mubin qul nazalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin kace musu wanda ke saukar maka shine ruhin nan mai tsarki lithabbita alladhina amanu don ya tabbatar da wanda suka yi imani wa hudan da shari'a wa bushra da bushara lil muslimin ga su musulmai ko lil mu'minin ga mu'minin haka malaika jibril ke saukar da wahayi na qur'ani wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ayoyin suka sauka ne gwargwadon abin da ya faru in wani abu ya faru sai a saukar da aya in wani abu ma bai faru ba Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya don yi bayanin wata hukunci to shi mala'ika jibrilu shi ke saukar da waɗannan ayoyi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir yake cewa a ƙasan wannan ayar ai man ada jibrila man ada jibrila fa ya'lamu annahu ruhul amin min alladhi nazala bi dhikri al hakim yace lallai duk wanda ya gaba yake iya da jibril bayan yana da masaniyar cewa shi ne ruhi amintacce wanda ya saukar da ambaton Allah Maɗaukakin sarki mai hikima Al-ƙur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah ba huwa rasulun min rasulillah malaki kuma shi Jibril manzo ne daga cikin manzannin Allah ko kuma ɗan aiki ne daga cikin ɗan aikin Allah Shi ne malaki ko mala'ika wa man ada rasulan duk wanda ya ƙiyayya da wani annabi da wani manzo daga cikin annabawa faƙar ada jami'ar rusul hakika ya yi gaba da duka sauran manzanni kamar yadda idan kaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaki musa kaki isa kaki kaza kaki kaza haka in kaki ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar umar usman muawiya da sauransu to kamar kaki dukkan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama ka ki haka in kaki wasu daga cikin mala'iku kaso wasu to su ma kaman ka ƙi su ne ga baki ɗaya ya ce kama anna man amana bi rasulin yalzimuhu al'imanu bi jami'in rusuli kamar yadda duk wanda ya imani da manzo ɗaya to ya lizimta masa imani da dukkan sauran manzannin gabaki daya wa kama anna man kafara bi rasulin fa innahu yalzimuhu al-kufru bi jami'ir rusuli aka duk wanda ya kafirce ma manzo daya ya lizimta masa kaman ya kafirce ma ne ma dukkan sauran manzanni Allah madaukakin sarki ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli Lallai duk wanda suke wa Allah da manzanni wa yuriduna ay yufariqu bainallahi wa rusuli kuma suna nufin su rabe tsakanin Allah da manzannin Allah Allah ya madaukakin sarki ya ce wa riduna ay fariqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'd suna ce mun imani da wani sashi wa nakfuru bi ba'd mun kafirce mu wani sashi Allah ya ce wa yuriduna an yattakhidu baina dhalika sabila kuma suna nufin su rika tsakanin haka wata hanya Allah sai ce ulaika humul kafiruna haqa inna sune kafirai tsantsa wa a'tadna lil kafirina azaba muhina ko mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci me yasa saboda suna son su rabe tsakanin Allah da manzannin Allah Allah madaukakin sarki a wannan ayar na gwada mana cewa duk wanda fahukumu fahakama alaihim bilkufri almuhaqqi sai Allah madaukakin sarki musu hukunci da kafirci tabbatacce iz amanu bi ba'd ar-rusuli wa kafaru bi ba'd saboda sun yi imani da usashin annabawa sun kafirci musashi wa kadhalika man ada jibril aka duk wanda yayi gaba da jibril fa innahu aduwwul lillahi fa lillahi lalle yana gaba ne da Allah لأن جبريل سبور شي جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه شي ملائكة جبريل با سوكر ما النبي صلى الله عليه وسلم وانا أبو دقلين دامنسا بردينا زوا دا ساقوني دا قوجان الله مدوكتين سلكي فإن وإنما ينزل بأمر ربه وإنما ينزل بأمر ربه بردينا سوكر واني da izinin ko da umarnin ubangijinsa kamar yadda Allah ke cewa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya don haka mala'ika jibril mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah duk wanda ya gaba da masoyin Allah duk wanda ya gaba da wanda Allah madaukakin sarki ke son to hakika ya yana neman yayi fito na fito ne da Allah madaukakin sarki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da al-Imam bukhari ya fitar daga abin Hurairah Allah ya kara masa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allahu ta'ala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb lalle duk wanda ya gaba da waliyin Allah duk wanda ya gaba da wanda Allah ke so to hakika ya nemi fito na fito da gaba da kiyayya ko kuma ya nemi yaƙi ne da Allah maɗaukake sarki ya nemi ya nemi kiyayya ne ko ya nemi yaki ne da Allah madaukakin sarki wanda yake gaba da wanda ga cikin wanda Allah ke so to haka ba daidai bane ka ki annabawa ko ka ki wasu sahabbai ko ka ki wasu daga cikin mala'iku ka so su wajibi ne ka imani da mala'iku ga baki su yana daga cikin rukunan imani al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku ga baki su ijimalan da tafsilan in an ce ijmalan gaba ɗayan su kai imani da su tafsilan kuma kai imani da kowane mala'ika da irin aikin da aka wakala masa yi babu kuma wanda ya san adadin mala'iku sai Allah Allah ce wa alamu junu da rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rundunan ka sai shi babu wanda ya san adadin su akwai mala'ikan da an wakala masa busa kaho tunda aka halarci duniya kaho na bakinsa yana jiran Allah Maɗaukakin sarki ya masa umarni ya busa su biyu da ya busa kaho na farko kowa zai mutu ga baki daya za a busa kaho na biyu kuma kowa za a tashe shi wani fi hafi suri fasa'i kamar fi samawati wa man fil ardi illa mai sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun don haka idan aka busa kaho na farko kowa zai gudu. idan aka busa na biyu kuma kowa zai tashi daga cikin kabarinsa zuwa filin kiyama shine khussa an abu absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulu na hada yau mun 'asir don an busa na ɗaya a mutum an busa na biyu a tashi wanda shi aikinsa kenan akwai mala'ikan da ke karɓa rayun mutane shi ne malakul mauti Allah ce kule ya ku malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un haka babu inda aka samu a musulunci cewa akwai sunan mala'ika mai ɗaukar rai ana ce masa azra'il wannan babu shi asalin sunan mala'ikan mutuwa shine malakul mauti ba a azra'ilu ba babu azra'il sai dai akwai mika'il akwai jibril akwai israfil akwai malakul mauti akwai kaza wanda dai Allah madaukakin sarki ya ambaci sunayensu ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sunayensu a cikin hadisansa ingantattu don haka wajibi ne kai imani da waɗannan mala'iku da kowane aiki da suke shi mala'ika jibril shine mai saukar da wahayi mika'il kuma shine mai kula da abin da ya shafi ruwan sama ne Allah yake cewa man kana aduwan qul man kana aduwan lillahi li jibril fa innahu nazala ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna wa hudan wa bushra lil mu'minin shiriya ce wa bushra da bushara ne lil mu'minin shi mala'ika jibril yana saukar da abin da ya shafi shari'a da ko bushara ga mu'minai cewa duk wanda ya bi Allah ya kubuta wanda ya saba ma Allah ya halaka man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance na gaba da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da annabawan Allah wa jibril da shi mala'ika jibril wa mika'il da mala'ika mika'il fa inna Allah aduwwun lil kafirin hakika Allah madaukakin sarki na gaba na kiyayya da su kafirai malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ce Jibril da Mika'il. Mika'il ana nufin in an ce Jibril ana nufin Abdullah. in an ce mika'il ana nufin ubaidilla kamar yadda ibn abbas yake fada wannan shine abin da ya shafi wannan don haka ba daidai ba ne wajibi ne ka so waɗannan mutane ga baki ne kuma ka yadda da cewa akwai aiki da allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu wanda sura kuma tsayawa akan wannan aiki shi yasa ma allah ce ya ayyuhan na amanu ku ku wa ahalikun naran wa qudha an-nasu wani hijaratu alaiha mala'ikatun gilarun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun akwai wasu mala'iku ghilabun masu tsanani shidadun la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah akan abin da Allah madaukakin sarki ya su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna bin abin da Allah madaukakin sarki ya musu umarni akai don haka wa'adan da mu tsaya saboda lokaci in Allah maɗaukakin sarki ba mu dama ya kai mu gobe za mu tashi a faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta 99 wa laqad anzalna ilayka ayatun bayyinat hakika mun saukar izuwa gare ka ayoyi bayyanannu wa ma yakun biha illa al-fasiqun babu mai kafirce mu innan ayoyi sai mutane fasikai haka wajibi ne mu yi imani da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mu yi imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi na shari'a don haka haka ne dai samu kukuta mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah madaukakin sarki fatan mu abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu ladan sa da muka faɗa ne kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma bana bima 'allamtana 'allimna ilma yanfa'una وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي يقدر على السلام عليكم shi ma da ba su